Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya. da fatan an wai gari cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su da farko dai akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan kuma muna tafi da sauran shirye mu waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa tare da yin bita a kansu da ma jin mahangar masana akan waɗannan batutuwa a wasu lokutan tare da bayyana mahangarsu ta fuskoki daban-daban sai a biyo musanna sannan hankali domin jan cikakken shirin daga nan kuma za mu kama ko shirin nan na muryan masu saurare bayan sa muna tafe da shirin nan na amsoshin tarbiyya za mu karkare da shirin nan na afirka a yau wanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wani lokaci da yardar allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin namu.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. madalla in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran. Shugabannin kasashen Iran da kuma na Rasha sun gana a tsakanin su inda suka yi fatan kara karfafa alakar da ke a tsakanin kasashen biyu. dangantaka tsakanin kasashen algeria da kuma maroko na daɗa tsami a ci gaba da gasar cin kofin kwallon kafa na afirka za a ji cewa najeriya ta ɗauke gina bisau da ci biyu da nema ta wanzu ga cikakkun labaran a ziyarar aiki da ya fara a birnin moscow shugaba ibrahim ra'isi na iran ya gana da takwaransa na rasha vladimir putin yayin ganawar shugaba ra'isin ya bayyana cewa babu wani cikas wajen bunƙasa alaƙa tsakanin jamhuriyar musulunci da kuma tarayyar rasha ba mu da iyaka a bunƙasa alaƙa da ci gaba tsakanin moscow da kuma tehran in ji shugaban ƙasar ta iran ya kuma yaba wa rasha game da yaƙi da ta'addancin da take a ƙasar siriya da kuma ya taɓo batun yarjejeniyar nukiliyar ƙasar ta iran shugaba ra'isi ya bayyana cewa ƙasarsa na faɗi tashin ganin an ɗage mata haramtattun takunkuman da amurka ta gaba mata a nasa bangaren kuwa shugaba putin ya nuna jin daɗi matuka game da ziyarar da takwaransa na iran ya kai a ƙasar ta rasha ya kuma aiki da sako na fatan alheri ga jagoran juyin juhal musulunci na iran ayatollah said al babbar rakotun jihar abia a nigeria ta umarci gwamnatin tarayya da ta biya diyar naira biliyan ɗaya ga shugaban kungiyar an aware ta ipob nnamdi kanu kotun ta kuma bukaci gwamnatin najeriya da ta nemi gafara daga shugaban kungiyar akan samaman da jami'an tsaronta suka kai gidansa a watan satumban shekarar 2017 namdi kanu na kuma fuskantar wata shari'ar akan cin amanar ƙasa da ayyukan ta'addanci a wata babbar kotu a abuja a wani zama da ta yi ranar laraba kotun abujar ta ɗage shari'ar tasa har zuwa ranar 16 ga watan fabrairu mai zuwa ya kuma kai karar gwamnatin najeriya ne gaban babbar kotun ta jihar sa abiya da ke kudu maso gabashin kasar akan harin da ya ce jami'an tsaro sun kai gidansa a wancan lokacin musta kanu wanda kotu ta bayar da belinsa ya tsere daga kasar bayan farmakin da jami'an tsaro suka kai gidansa an sake kama shi a watan yuni na shekarar 2021 a wata kasar waje aka kuma ta so zuwa najeriya gwamnatin najeriya dai ta ayyana ƙungiyarsa a matsayin haramtacciya shugaban salio julius mado biyo ya sauke babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'ar kasar wato anthony janar daga mukaminsa ba wani dalili da fadar shugaban kasar ta bayar kan dalilin sauke anthony yawo barewa daga aiki sai dai kafofin yada labarai na kasar na danganta cirewar ga afuwar da aka yi wa wasu fursunoni a ranar sabuwar shekara da kuma wani hoto da aka gani ministan ya ɗauka da wani daga cikin 'yan kason da aka saki kafofin yaɗa labarai na ƙasar sun rawaito cewa mr brewa yana cikin kwamitin da ya bawa shugaban ƙasar shawarar yafewa fursunoni 160 yanzu an mai gurbin sada muhammad lamin tarahwale to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran bayanai da kafofin yaɗa labarai da dama suka rawaito sun nuna cewa algeria ta girke wasu na'urorin tsaro na zamani kirar kasar rasha akan iyakarta da morocco na'urorin da suka kunshi kyamarori na zamani masu hango duk wani motsin dan adam a cikin dare rai kirar kasar rasha su ne irinsu na farko da aka girke a nahiyar afirka wannan ya kara nuna yadda dangantaka tsakanin kasashen biyu ke rida kamari iyakar algeria da morocco ta kasance a rufe na tsawon kusan shekaru ashirin da biyar. kuma ita ce wata iyaka ta tsakanin kasashen larabawa biyu da aka fi sanya ido sosai a kanta algeria dai na daukar batun tsaron iyakarta da morocco da matukar mahimmanci wanda take dangantawa da yankin sojoji wanda ta ce ana amfani da shi wajen fasakorin makamai da ke fadawa hannun gungun kungiyoyin 'yan ta'adda bayanai dai sun ce ko a baya bayan nan ma morocco ta girke makamai akan iyakarta da algeria dangantaka tsakanin kasashen biyu da da kamari ne tun bayan ziyarar da ministan tsaron isra'ila ya kai morocco morocco dai ta dawo da alakarta da tel aviv yayin da algeria ke ci gaba da nuna goyon bayanta ga palestino da kuma 'yan awaran polisario to a fagen wasanni kwa a ci gaba da gasar cin kofin kwallon kafa na afirka da ke gudana a jamhuriyar kamaru najeriya ta lalasa gina bisau da ci biyu da nema a wasan da suka buga a jiya da dare haka ita ma masar ta ɗauke sudan da ci ɗaya mai ban haushi a wannan alhamis akwai karawa tsakanin saliyo da kuma equatorial guinea sai kuma ivory coast da kuma algeria waɗanda za su fafata akwai kuma karawa tsakanin gambia da tunisia sai kuma mali da mauritania to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh to a gashe da hassan barka dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran sheshen da suka rage mana inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 wall street journal ta ƙasar amurka ta bayyana cewa binciken farko-farko da mahukuntan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa suka gudanar kan hare-haren ɗaukan fansa da rundunar sojin yemen da dakarun sa kai na kasar suka kaddamar kan birnin abu dhabi na kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ranar litinin da ta gabata ya tabbatar da gaskiyar rahoton da bangaren kasar yemen ya gabatar kan yadda ya kaddamar da hare-haren da nau'o'in makamai na zamani jaridar wall street journal ta nakalto daga jami'an waɗanda suke da masaniya kan hakikanin binciken da mahukuntan haɗaɗɗiyar daular larabawa suka gudanar akan hare-haren cewa hare-haren da rundunar sojin yemen da dakarun sa kai na kasar suka kaddamar kan haɗaɗɗiyar daular larabawa ya fayyace irin yadda kasar yemen ta ƙara samun gagarumar ci gaba a fuskar karfin soji kamar yadda binciken mahukuntan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ya ƙara da cewa tabbas ɓangaren kasar yemen ya yi amfani da nau'o'in makamai daban-daban na zamani kamar yadda ya bayyana inda makaman suka hada da makamai masu linzami na ballistic da jiragen sama marasa matuka ciki da kuma makamai masu linzami masu fuka-fukai tun a ranar litinin da ta gabata rundunar sojin yamin da dakarun sa kai na mabiya huthi a kasar suka fitar da bayanin cewa sun kaddamar da hare-haren soji da suka bayyana su da cewa hare-hare ne na musamman kan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa suna masu jaddada cewa hare-haren sun haɗa da kan wurare masu mahimmanci a biranen abu dhabi da dubai da jiragen sama marasa matuƙa ciki da kuma makamai masu linzami na balastik da kuma makamai masu linzami masu fuka-fukai a farkon bayanin da ya fito daga mahukuntan kasar haɗaɗɗe daular larabawa sun jaddada cewa hare-haren an kaddamar da su ne ta hanyar jiragen sama marasa matuƙa ciki a birnin abu dhabi da suka janyo hasarar mutuwar mutane uku kacal 'yan ƙasashen waje indiya da pakistan kuma mutanen sun mutu ne sakamakon fashewar tankan man fetur a yankin masana'antu na musaffa da ke birnin abu dhabi kuma mahukuntan haɗaɗɗe daular larabawa sun yi furuci da kamawar gobara a kusa da filin jirgin saman birnin na abu dhabi kuma ƙasar tana da haƙƙin mayar da martani kan abin da ta kira hare-haren ta'addanci kan birnin abu dhabi kamfanin dillancin labaran associated press ya watsa hotunan da ya ɗauka kan hare-haren birnin na abu dhabi ta hanyar tauraron ɗan adam yana mai fayyace cewa hare-haren ɓangaren ƙasar yemen sun janyo ɓarna ga yankin masana'antu na musaffa Jaffa da ke shiyar kudu maso yammacin birnin Abu Dhabi fadar mulkin kasar haɗaɗɗiyar daular Larabawa watsuwar labarin ke da wuya kasashen duniya da na yankin gabas ta tsakiya suka fara nuna alhininsu ga kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa kamar yadda gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta jaddada goyon bayanta ga kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa hotunan da kamfanin dillancin labaran associated press ya nuna bayan ɗaukar su daga tauraron ɗan adam mallakin kamfanin planet an ga yadda bakin hayaki yake tashi daga ma'ajiyar man fetur a kamfanin mai na ƙasar da ke abu zabi a yankin masana'antu na musaffa kamar yadda wasu hotunan da tauraron dan adam ya dauka bayan kaddamar da hare-haren suke nuna alamun yadda wuta ta yi barna da kuma yadda farin kumfa na sinadarin da aka yi amfani da su wajen kashe gobarar ke kwarara a rumbunan ajiyar mai na masana'antar a jajen da duniya take gabatarwa ga kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa kasar amurka ta yi tur da harin tare da jaddada aniyarta na gudanar da taimakekeniya da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa da kuma haɗaɗɗiya daular larabawa kan hukunta al'ummar yemen musamman 'yan gwagwarmayan ƙungiyar husi da suke rike da mafi yawan ƙasar yemen yayin da haramtacciyar kasar isra'ila ta jaddada cewa tana goyon bayan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a fagen yaƙi da abin da ta kira ta'addanci a jajensa ga mahukuntan kasar hadaddiya daular larabawa firayim ministan haramtacciyar kasar isra'ila naftali bennett ya yi allah wadai da hari kan kasar haɗaɗɗiya daular larabawa yana mai furuci da cewa 'yan gwagwarmayar ƙungiyar husi sun ƙaddamar da hare-hare ne ta hanyar jagorancin kasar iran Firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar Isra'ila ya kuma jaddada cewa yana goyon bayan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa da rima mai jiran gadon kasar Muhammad bin Zayyad Al Nahyan gami da aike masa da saƙon wasiƙar alhini da a ciki yake bayyana cewa haramtacciyar kasar Isra'ila tana kan alkawarinta na gudanar da aiki kafaɗa kafaɗa da haɗaɗɗiyar daular larabawa a fagen yaƙi da abin da ya kira masu wuce gona da iri a yankin gabas ta tsakiya a nata bangaren kasar saudiya ta yi allah wadai da hare-haren da bangaren kasar yemen ya kaddamar kan kasar haɗaɗɗe daular larabawa inda majalisar ministocin saudiya ta fitar da bayani da a ciki take allah wadai da kai harin tana mai cewa harin ta'addanci ne kan filin jirgin saman birnin abu dhabi kuma kasar saudiya tana goyon bayan haɗaɗɗiyar daular larabawa kan duk abin da ke matsayin barazana kan zaman lafiyarta har ila yau majalisar ministocin kasar ta saudiya ta jaddada cewar rundunar kawance karkashin jagorancin saudiya za ta ɗauki matakin taka burki ga 'yan gwagwarmayan yemen karkashin jagorancin kungiyar mabiya husi a gefe guda kuma rundunar kawancen saudiya da take gudanar da yaƙi kan ƙasar yemen ta sanar da yin lugudan wuta ta hanyar jiragen saman yaƙi kan wuraren da ta ce mallakin 'yan gwagwarmaya ne magoya bayan husi a birnin sana'a fadar mulkin ƙasar tare da rusa cibiyar sadarwar jiragen sama marasa matuƙa ciki na ƙasar yemen da ta hanyar su ne ake ƙaddamar da hare-haren makamai masu linzami kuma daga nan ne aka shirya kai hare-hare kan ƙasar haɗaɗɗiyar daular larabawa a bayanin da mahukuntan kasar yemen suka fitar kan hare-haren rundunar kawancen kasar saudiya sun bayyana cewa hare-haren jiragen saman yakin rundunar kawancen ta saudiya sun yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha hudu da suka hada da mata da kananan yara tare da jikata wasu goma sha ɗaya daban a birnin sana'a fadar mulkin kasar rahotanni suna bayyana cewa jiragen saman yaƙi da sojojin ƙasa daga ƙasashen masar morocco jordan sudan haɗaɗɗiyar daular larabawa kuwait qatar bahrain da ƙungiyar zaratan sojojin hayar amurka ta black blackwater da halin yanzu ake kira da academy baya ga ƙasashen arewacin afirka irin su djibouti eritrea da somalia suna daga cikin rundunar ƙawancen saudiya da suke yin diran mikiya kan ƙasar yemen tare da yin lugudan wuta kan dukkan al'ummar kasar ta sama da kasa da kuma ta ruwa baya ga killace yankunan kasar domin hana al'umma gudanar da zirga-zirga domin gudanar da harkokin rayuwarsu kamar yadda rahoton kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ta tabbatar da cewa ƙasashen amurka da birtaniya suna daga cikin waɗanda suke sayar da muggan makamai ga saudiya da ƙawayenta domin ci gaba da gudanar da yaƙi a ƙasar yemen tare da yin gudan wuta kan mai uwa da wabi kan yankunan ƙasar lamarin da ke janyo mutuwa da jikatan dubban mutane musamman mata da ƙananan yara a gefe guda kuma a kwanakin baya-bayan nan jaridar washington post ta kasar amurka ta tona asirin cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana daga cikin sahun masu kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan kasar yemen a matsayin taimakawa kawarta kasar saudiya ta hanyar tura kwararrun soji masana dabarun yaki da kwararrun soji matuƙa jiragen sama gami da kwararru kan sarrafa na'urar rada mai gano jiragen sama jiragen ruwa da makami masu linzami domin hana kaddamar da hare-haren ɗaukan fansa kan ƙasar ta saudiya inda waɗannan tawagar sojoji suka shiga sahun rundunar ƙawance da suke yakar al'ummar yemen musulmi da ƙoƙarin rusa ƙasar warwas hakika masarautar saudiya ta shelanta yaƙi kan ƙasar yemen ne tun a ranar 25 ga watan maris na shekara ta 2015 da sunan neman dawo da tsohon shugaban ƙasar mai murabus kan karagar mulki abdulrabbu mansur hadi domin kare munanan manufofinta a ƙasar bayan samun cikakken goyon bayan ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda wasu daga cikin ƙasashen yammacin turai suke tallafa mata da makamai da dabarun yaƙi sannan wasu kasashen larabawa da na afirka suka shiga cikin rundunar kawance da ta kafa da nufin murkushe al'ummar yemen cikin hanzari a fili yake cewa abin da ke faruwa a ƙasar yemen ba wai kawai yaƙi ne da ƙasar saudiya da ƙawayenta suka ɗaura kan ƙasar ba kamar yadda suke yin furuci hakika wani munafinci ne mai girma da ake son cimmawa kan ƙasar ta yemen na tsawon lokaci kuma ƙasar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ne suke ingiza wutar yaƙi kan ƙasar ta yemen a fakaice da nufin samun damar faɗaɗa bakar siyasar su ta mamaya kan ƙasashen larabawa da musulmai ta hanyar 'yan koran su a yankin gabas ta tsakiya. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya kawo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin ku huta lafiya. koma ga shiri na gaba wato shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio musulunci tehran kuna tare da lauɗan maran fada zikirin latunan agwa na kira ku ne daga nan tunan agwa jihar bakara eh, dalili na da ra'ayi na wajen ziyarar shugaban kasa to allah da ya sa a yi a kama lafiya allah ya maido shugaban mu gida lafiya kuma jawabin da ya na wajen kaddamar da sojoji ya ubangiji allah tabbatar da alkhairi allah ka cika mishi ne shi allah ka sa ya kauda a yayi hanyar da za a kauda yan ta'adda a jihar tashi lafiya kuna tare da da fada zikirin latin akuwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa rakatu BOH Hausa Taharan Muryar Musulunci. Ina muku fata alkhairi da fatan kwa na cikin ƙoshin lafiya. Da Allah ina so ku ba ni dama a yi daukaci dangance da 'yan kasuwa na Afirka gabaki ɗaya ma wanda suke so kullum su sun ci gaba ba talaka ba. wallahi zai dan gwamnati ta rage a dan kasuwa haraji nan da wanda zai shigo cikin ƙasa ya kawo kaya to su golinsu idan aka rage musu ma ana nan gidan jiya wallahi tsaka tsamu ne in an rage musu su rage a talaka an kara musu kara talaka kuɗi to mu je addu'a mu je Allah ji abin da ya fi karfin mu Allah kai mana maganin sa ina muku fatan alkhairi radio tahran suna na shugaba Iliya Kanti da shayi gartin daura tare Nijar da fatan za ku ta lafiya assalamu alaikum sashi Hausa na UOH barkan mu daura ka mai magana da wani an da jamhuriyar Nijar ai ra'ayi na zan bayyana dangane da ziyaran da shugaban kasar na Nijar Muhammadu Bazoum ya kai na kwanaki uku a jihar tawa so gaskiya wannan ziyara a bawa ce kuma muna fatan ta haifar da damar ido Sabida idan shugaban ƙasa ya kan kai ziyara a dukkanin inda wata matsala take faruwa a cikin ƙasashe to wannan yakan nuna ma 'yan jihar da kuma jami'an tsaro kan cewa shugaban ƙasa yana biye da abin da ke faruwa musamman in ya kasance abu ne na tashin hankali irin na bangaren rashin tsaro haka fatan mu dai su ma al'umman yankin za su ba da goyon baya ɗari bisa ɗari na ganin kan cewa an kawo ƙarshen wannan ta'addancin da ma mai wannan yankunan na ƙasashen mu. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu eh, ni ne rabilu mala adam na kasa baki daya to 'yan afirka dama tarihi ya nuna ga mutanen can da sun karantas sun ce nan gaba afirka nan za a ɗora zawa a gwada magani in yayi afirka nan za a zawa a gwada makaman yaƙi suna yi ko ba su yi gare ko babbaku wani yaushe baki zai gane cewa shi ma ɗa ne yantacce amma kullum zuciya ta mutu da abin da ba bature bai yi ko aikin banza ne da haka duk wanda ya rena harshen uwa ta ba ya ci gaba kowane ne dan Allah dan annabi mu dawo mu san me muke ba kanmu salamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na hausa na biyu mai magana isu ne mai ɗaya da magaram ne nijar na kira ku ne ina so ku bani dama in yi wani jan hankali da kasar mu Nijar hakika yan ta'addar kasar Mali a rahoton da muke ji ana cewa suna shigowa kasar Nijar dalilin matsi da suke samu daga sojojin kasar Mali da sojojin kawantar kasar Mali to ya kamata mu ma gaskiya mu san abin da ya kamace mu domin mu ci gaba da addu'a Allah mu maganin su. kuma muna kira da gwamnatin bazin ya kamata ta mai da hankalinta akan ganin ta magance matsalar tsaro da yake shafar kasashen nan namu domin komi he da zaman lahiya ya kamata mu duk da ada Allah kan maganin wannan mutane wanda ba sa son zaman lahiya da fata allah ba mu zaman lafiya ƙasashen mu na afirka baki ɗaya mai magana isu ne mai ta da magarin jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai kuta shi na. assalamu alaikum sashen hausa rediyo iran lawan alhaji abbali a jamhuriyar nijar to ma da na a yau akan harkar lamarin tsaro da ke haddabar kasashen eh, namu lalle ya kamata jami'an tsaro su ma su canza salo yadda suke gudanar da al'amuran tsaron saboda bai kamata idan za a kai hari ba ku hito cikin rediyo ku ce za ku kai gagarumin hari kuma bai kamata za a je kama mai laihi ba a sa jiniya tana kara a ce kuma an tafi kama mai laifi. to don haka yadda su ma 'yan bindiga ke canza salo kuma jami'an tsaron sai kun canza tako yadda za ku ci galaba a kansu saboda kowane lokaci su ma suna sake salon yadda za su cuta al'umma ku kuma sai ku canza salon yadda za ku ceto al'umma daga cikin wannan hukuba ta rashin tsaro shugabannin mu su ma su ƙara kokari su samar ma jami'an tsaro kayan aiki ta yadda za a ci galaba a kan yan bindiga ubangiji Allah ya tsare mu ya kare kasashen mu na Afirka da sauran ƙasashen duniya gaba ɗaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci Jihohar Tehran suna tare da Tahir M Tahir Jambulo da Kano tarayyar Najeriya. Hakika na shigo wannan shirin ne domin na yi tar da Allah wadai da wannan kalamin da gwamnan jihar Borno ya yi na faɗin cewa ƙananan hukumomi har guda biyu ne koma sama da haka wanda suke hannun 'yan ta'addan boko haram ana kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi wa allah da annabinsa ya ɗauki matakin matakin ƙarshe wanda za a kawo ƙarshen 'yan ƙungiyar boko haram baki ɗaya a najeriya da ma jihar borno gaba ɗaya allah ka kawo mana dawwammamen zaman lafiya a Najeriya baki ɗaya da ma duniya baki ɗaya daga Tahir ɗan Tahir Kimbiri. Salamu alaikum radiyon Tehran ni ne na sarkin aiki na kasa baki ɗaya to ba da kiyaye akwai bargurbin da za a buɗa daga cikin ku ko daga makwabta su zaɓi da su je a muku ta'addanci cikin ƙasa wanka ta'addanci kowa ya san ba al'ada 'yan afirka ba ce kawo mu shi aka yi kuma don a yi amfani da jahilcinmu da tsoro dan a zo a kwashi arziki da haka ni dai nake wata allah sa 'yan afirka mu gane da mulkin mallaka ba daidai ba a bar mu shi ba kai har yanzu salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatahu gare ku 'yan takarra masu tamakan ilimi sunana abdulrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karamari ta birnin da magaramu a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka tsokaci ga gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar nijar to da allah da annabi gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar nijar ya kuke so da talakan nijar an ce ana so a hana wasa ƙobri ta man fetur to in ana so man fetur na cikin ƙasa a rage mishi kuɗi ya komo program ɗin tsohon shugaban ƙasa dala arba'in ko dala hamsin to don me za a kai mai da tsada kuma alhali kasan mu ya manta yana arha kuma a hana mu je mu yi hasa kaburi fi sabilillahi ya kuke so da talakan Nijar abinci tsada man fetur tsada to ku duba ku gani wa abin da tausayi in ko kuna da halin da za ku je ku sayi abubuwa talaka beda fi sabilillahi kuma a hana hasa kaburi to talaka ina zai shi hakan shi a duba a duba mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya na kira ku ne daga nan ungola kadamare ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu Biyo ya hausa suna na Abdulaziz Kurezi daga nan da magana a jamhuriyar Nijar. To ni dai gaskiya ra'ayina a akan addu'a da za mu ci gaba da yi wa kasashen na Afirka shi ne mafita kawai. Talaka ba abin da zai bancin addu'a dan saboda kawai talaka an maida shi shara an maida shi abin banza a cikin kasashen mu na Afirka. Suna na Abdulaziz Kurezi daga nan da magana a jamhuriyar Nijar. A tashi lafiya biyo ya hausa. Assalamu alaikum radio Hausa Tehran kuna tare da shi ta yar daga nan a Agar jamhuriyar Niger. Yau zan yi kokaci dangance da tsadar rayuwa da muke fuskanta a nan cikin birnin Agar. Musamman ma kayan masarufi. Yau gaskiya cikin rayuwar duniya idan aka ce kayan masarufi suna tsada to gaskiya za rayuwa za ta shiga wani hali za a rinka eh, tallaka za ya kai ga wani abin ma ya neme shi ma ya rasa saboda bai da kuɗin da zai kai shi ga matsalar tattalin arziki kuma amma rayuwa kullum sai tana ƙara tsada to gaskiya muna mai kira ga resu shugabanni ko kuma in ce shugabannin kasuwanci hakan ga ya kamata su ka sassauta ma tallaka saboda ita rayuwar duniya gaskiya ce ana sassautawa kuna tare shi ta tayar da gani a garsa jamhuriyar Nijar assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sashen Hausa na BOH gidan rediyon musulunci suna na hada mai kwamfuta mai yama local government Kebistan nigeria so a yau ina son ku bani dama domin in yi kira ga shugaban mulkin sojan ƙasar Mali kamata yayi yi amfani da wannan dama ya ba da jadawalin ranar zabe domin gasganta ta ɗaukar matakin dakatar da wannan takunkumin sai baba na gani da aka kakaba wa ƙasar mali da fatar allah ubangiji ya kawo mana karshen duk tashe-tashen hankulan da muke fama da su a mu na afirka da ma duniya baki ɗaya suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria gaba dai gaba dai gidan muryar musulunci na iran Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran. Lawan Alhaji Abbali a gadas jamhuriyar Nijar. To ma madalla ra'ayina a yau akan harkar lamarin tsaro da ke haddabar kasashen eh, namu. Lalle ya kamata jami'an tsaro su ma su canza salo yadda suke gudanar da al'amuran tsaron. saboda bai kamata idan za a kai hari ba ku hito cikin rediyo ku ce za ku kai gagarumin hari kuma bai kamata za a je kama mai laifi ba a sa jiniya tana kara a ce kuma an tafi kamun mai laifi to don haka yadda su ma 'yan bindiga ke canza salo kuma jami'an tsaron sai kun canza tako yadda za ku ci galaba a kansu saboda kowane lokaci su ma suna sake salon yadda za su cuta al'umma ku kuma sai ku canza salon yadda za ku ceto al'umma daga cikin wannan hukuma ta rashin tsaro shugabannin mu su ma su ƙara kokari su samar ma jami'an tsaro kayan aiki ta yadda za a ci galaba akan yan bindiga ubangiji Allah ya tsare mu ya kare kasashen mu na Afirka da sauran kasashen duniya gaba ɗaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci Jihohar Tehran suna tare da tahir m tahir jambulo ya kano tarayyar najeriya hakika na shigo wannan shirin ne domin na yi tar da allah wadai da wannan kalamin da gwamnan jihar borno ya yi na faɗin cewa ƙananan hukumomi har guda biyu ne koma sama da haka wanda suke hannun 'yan ta'addan boko haram suna kira ga shugaban ƙasa muhammadu buhari ya yi wa allah da annabinsa ya ɗauki matakin ƙarshe wanda za a kawo ƙarshen 'yan ƙungiyar boko haram gabaki ɗaya a najeriya da ma jihar borno gaba ɗaya allah ka kawo mana dawwammamen zaman lafiya a najeriya baki ɗaya da ma duniya baki ɗaya daga tahir ɗan tahir sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya na kira ku ne daga nan unguwar karamare ta birnin da magaramu a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka tsokaci ga gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar nijar to da allah da annabi gwamnatin ƙasa ta jamhuriyar nijar ya kuke so da talakan nijar an ce ana so a hana wasa kwabri ta man fetur to in ana so man fetur na cikin ƙasa a rage mishi kuɗi ya komo program ɗin tsohon shugaban ƙasa dala arba'in ko dala hamsin to don me za a kai mai da tsada kuma alhali ƙasar mu makwabciya manta yana arha kuma a hana mu je mu yi hasa kaburi fi sabilillahi ya kuke so da talakan Nijar abinci tsada man fetur tsada to ku duba ku gani wa abin da tausayi in ko kuna da halin da za ku je ku sayi abubuwa talaka beda fi sabilillahi kuma a hana hasa kaburi to talaka ina zai shi hakan shi a duba a duba mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya na kira ku ne daga nan unguwar mara ta birnin namagaram a kuriya nijar to saboda karancin lokacin da muke da shi ina ga da naka ra'ayin nema zan da sa'aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowar idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. to madalla yanzu sai shirinmu na gaba wato shirin nan na amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa cikin shirin na amsoshin tarbiyya Shiri wanda yake ansa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yanzu madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata mun bayyana cewa hanya madaidaiciya ita ce bin manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma mai da shi abin koyi a dukkanin rayuwa shine igiyar Allah wacce ba ta tsinkewa daga nan za mu fahimci cewa hanya madaidaiciya ita ce bin manzon Allah sallallahu alaihi wa da kuma riko da dukkanin abin da ya zo da shi daga wajen Allah ta'ala alkur'ani mai girma yana cewa abin da manzo ya baku ku karba kuma abin da ya hana ku ku hannu cikin suratun najm ata uku banda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana wannan hanyar wacce za ta hata bayan ƙauracewarsa daga nan duniya inda yake cewa lallai ni na barar cikin ku abinda idan kun yi riko da su ba za ku taɓa ɓata ba har abada a bayana littafin Allah igiya ce miƙaƙƙiya daga sama zuwa ƙasa da kuma zuriya ta iyalan gidana ba za su rabu da juna ba har zuwa lokacin da za su same ni a tafki ku yi dubi cikin yadda za ku maye gurbi na a cikin su a wannan hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa mai tsira kadai shine wanda ya yi riko da alkur'ani mai girma da kuma iyalan gidansa tsarkaka tare don haka ne ma za mu iya fahimtar haka a cikin addu'a mai cewa ya ubangiji ka sanar da ni kanka to lalle idan baka sanar da ni kanka ba ba zan san manzonka ba ya ubangiji ka sanar da ni manzonka to lalle idan baka sanar da ni manzonka ba ba zan san hujjarka ba ya ubangiji ka sanar da ni hujjarka to lalle idan baka sanar da ni hujjarka ba zan bata daga barin addini na kamar yadda ya zo cikin addu'o'i a cikin littafin mafatul jinan don haka daga nan muna iya fahimtar cewa abin da zai kubutar da mutum daga bata sannan ya shiryatar da shi zuwa ga tafarki madaidaiciya shine wato sanin allah ta'ala da manzonsa da kuma hujjarsa kowane zamani banda haka alkur'ani mai girma ya bayyana mana wata gaskiya wacce take da dangantaka da tafarki madaidaiciya inda yake cewa lalle ne mun halicci mutum a cikin mafi kyawun tsayuwa sa'an nan muka mayar da shi mafi ƙasƙantar masu rauni cikin suratu tin a ta hudu zuwa biyar don haka kamar yadda wa'annan ayoyi suka bayyana mutum a wannan duniyar yana rayuwa cikin ƙasƙanci amma a cikinta ne zai iya ɗagawa ɗagawa ya hau kan manya-manyan mukamai a rayuwar lahira inda zai sami ɗaukaka wacce babu wata ɗaukaka fiye da ita alkur'ani mai girma wani wuri yana cewa wanda ya kasance yana neman wata izza to Allah ne da izza gaba ɗaya zuwa gare shi magana mai daɗi ke hawa kuma aiki na ƙwarai yana ɗaukarta kuma wa'anda ke yin makirci munanan ayyuka suna da wata azaba mai tsanani kuma makircin wa'annan yana yin tasgaro cikin suratul fatir ayata goma wannan hawa da ɗaukaka wanda allah ta'ala yake maganarsa a wannan ayar ta lahira ce ta cikin zuciya ce ta matsayin mutum a wajen Allah ne wani lokaci ɗaukaka ko hawa yana nufin hawa kan wani abu amma wani lokacin kuma ɗaukaka ce ta daraja a cikin zuciya ko cikin mutane ko zukatan mutane kamar yadda Allah yake faɗa a cikin wata aya dangane da annabi Idris inda yake cewa kuma muka ɗaukaka shi ɗaukaka sosai cikin suratul maryam aya ta bakwai wannan baya nufin ɗaukaka na wuri sai dai yana nufin ɗaukaka na matsayi a wajen allah ta'ala don haka wannan igiyar da muka yi maganar ta tun farko igiyar allah wacce ba ta tsinkewa hadisan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi bayani wato mecece igiyar allah wacce wanda ya yi riko da ita zai hau zuwa wajen ubangijinsa wannan igiya ita ce kusanci ga Allah ta'ala Allah ta'ala yana cewa ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayanku kuma kada ku rarraba cikin suratu Ali Imran aya ta ɗari da uku. A cikin shirinmu na gaba za mu sake komawa zuwa ga hadisin nauyaya guda biyu don tabbatar da cewa menene igiyar Allah wacce Allah ta'ala ya umarce mu da mu riko da ita kada mu rarraba. Masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.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 kan yadda dangantaka tsakanin kasashen algeria da morocco ke kara tsami a inda bangarorin suka kara karfafa matakan tsaro a kan iyakarsu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu tomarilla iyakar algeria da morocco wacce ta kasance a rufe na tsawon kusan shekaru 25 ita ce wata iyaka ta tsakanin kasashen larabawa guda biyu da ke cikin shirin kota kwana tun dai bayan da algeria ta sanar da yanke hulɗar diplomasiya tsakaninta da morocco dangantaka tsakanin kasashen biyu ke daɗa tsami a halin da ake ciki dai bayanai da kafofin yaɗa labarai da dama suka rawaito su nuna cewa algeria ta girke wasu sabbin na'urorin tsaro na zamani kirar kasar rasha akan iyakarta da morocco na'urorin da suka kunshi kyamarori na zamani masu hango duk wani motsin dan adam a cikin dare kirar kasar rasha su ne irinsa na farko da aka taba girkewa a nahiyar afirka wannan ya ƙara nuna yadda dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ke daɗa kamari algeria da yi ta sha bayyana cewa tana ɗaukar batun tsaron iyakarta da morocco da matukar muhimmanci wanda ta ce ana amfani da shi wajen koron makaman yaƙi da ke faɗawa. hannun gungun ƙungiyoyin 'yan ta'adda haka ma algeria na mai zargin safarar mugun ƙwayoyi zuwa cikin ƙasar ta daga maroko wani abu kuma da ke nuna yadda dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ke da tsami a karan farko maroko ta jibge dakaru a iyakarta rikicin bangarorin da ya daɗa kamari ne tun bayan rahotannin kashe wasu direbobin manyan motoci da ajiyar ta danganta da cewa ta ne su guda uku yayin wani harin da ta ce na jiragai mara matsuki ne na maroko a kusa da iyaka da kasar mauritaniya Algeria dai ta sha alwashin mai da martani kan lamarin. Haka kuma mahukuntan na Algeria na masu nuna adawa game da wasu shirin yarjejeniyoyi na tsaro da maroko ta cimma da Isra'ila bayan dawo da alaka tsakanin Rabah da kuma Tel Aviv. Kasashen guda biyu waɗanda na yankin kasashen larabawan Maghreb ne sun kuma ƙara kasafin kuɗin da suke warewa harkokin soji a kasafin kuɗinsu na bana wannan ya ƙara sanya fargaba akan cewa ƙasashen za su iya fadawa a cikin yaƙi tsakanin su? gwamnatin raba a nata bangare da ta bayyana cewa ta sayi makaman garkuwa na zamani daga hararen sama yayin da algeria ke cikin cinikin irin waɗannan makaman bayanai da dama sun ce algeria za ta iya mallakar waɗannan makaman daga hannun kawarta wato rasha ba abin mamaki ba ne a ce algeria ta mallaki makaman garkuwa daga hararen sama kirar s-500 na kasar rasha da kuma jiragen yaƙi samfurin su-57 samun dangantaka tsakanin kasashen biyu musamman game da saɓanin da suke da shi kan yankin saharawi ya sanya su gasar mallakar makamai bayanai da dama sun rawaito cewa morocco ta keɓe sansanonin soji da dama a ta a cewar mutallar amurka ta defense news ƙasar morocco a makonnin baya-bayan nan ta girke wasu makamai na kariya daga hararen sama a arewacin babban birnin ta kuma su ne makamai irin su na farko cikin guda hudu da ta yi odar su daga kasar china a shekarar 2017 kafin hakan dai watanni biyu bayan katse hulɗar diplomasiya tsakanin su kasashen algeria da morocco na ci gaba da nuna wa junansu yatsa lamarin da ke jawo fargabar barkewar yaƙi tsakanin kasashen biyu makwabtan juna wani harin roka da ba a tantance daga inda ya ballo ba kan iyakar kasashen biyu da kai ga hallaka sojojin algeria uku shine dalilin sabuwar dambarwar tsakanin kasashen biyu algeria ta fito karara ta tuhumi morocco da kai harin cikin ƙasarta ta tana mai shan alwashin daukar fansar da za ta sanya nan gaba maroko ba za ta sake gigin kusantar kasar ta algeria ba in ji hibin sidra kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta algeria wannan aika-aika ce da jirage masu duka kansu na maroko tare da haɗin gwiwar isra'ila suka kai cikin kasar algeria har sojojinmu suka yi shahada in shi jami'in ba za mu taɓa bari jininmu ya tafi a banza ba dole ne maroko ta ɗanɗana ta nan ba da shimawa ba wannan furci ne na algeria tuni dai maroko ta musunta wannan tuhumar tana mai siffanta abin da ya faru da wani hatsarin takanakiya da sojojin na algeria suka yi a yankin da ake hana fararen hula kusantarsa saboda irin nakiyoyin da kasashen biyu da suka kwashe shekaru ashirin da biyar suna rufe iyakokinsu da juna biyu bayan yakin da suka gwabza anwar rabu zayyad da kakakin ma'aikatar harkokin wajen maroko ya ce muna da kwararan dalilan da ke tabbatar mana da cewa batun cewa hari da aka kai kan motar dakon sojoji karya ce ba ma ƙaunar yaƙi da makwabciyarmu algeria ba za kuma mu taɓa yadda a tunzura mu shiga yaƙi da ita ba duk kuwa da hakkin da muke da shi na kare kanmu a madadin algeria ta dinga zargin da ba shi da tushe da kamata ya yi ta rukufa wajen magance matsalolinta na cikin gida da dakatar da goyon bayan da take ba wa 'yan ta'addan polisario da ƙungiyoyin 'yan ta'adda in ji mahukuntan na maroko irin waɗannan zafafan kalaman da jami'an ƙasashen ke wa juna ya sanya wasu ke nuna fargabar kan cewa ƙasashen biyu za su iya sake tsunduma yaki a karo na biyu ko da yake dr siraj shukarez wani mai fashin baki ɗan ƙasar algeria na ta baba kan yiwuwar hakan saboda matsalolin siyasa da na tattalin arzikin da algeria ke fuskanta da kuma adawar da amurka take da dagulewar lamurra a yankin da zai iya ba wa rasha da china kara samun gindin zama a cikinsa an jima ana samun taku tsaka tsakanin algeria da maroko musamman saboda yankin da ke yammacin sahara da maroko ke kallo a matsayin mallakinta amma algeria ke goyon baya ga 'yan awaren yankin na polisario masu fafatukar ɓallewa. Haƙar ƙasashen biyu tare da lalacewa ne har ta kai ga yanke hulɗa da dakatar da sayarwa Morocco iskar gas da Algeria ke yi sakamakon ƙulla alaƙar da Morocco ta yi da Isra'ila da kuma matakin ramawa kura a niyarta da Morocco ta ɗauka na goyon bayan ƙungiyar 'yan yankin Kabili mai neman 'yancin cin gashin kai daga Algeria. a can baya dai 'yan makonni bayan kase hular diplomasiya da maroko algeria ta rufe iyakokinta na sararin samaniya da kasar algeria dai ta kai ga ɗaukar wannan mataki ne kan abin da ta kira ci gaba da ɗaukar matakan zagon kasa da takalar faɗa da morocco ke mata ministan harkokin wajen ƙasar ta algeria ramtan la mamra ya yi ƙarin haske kan wannan batu inda yake cewa algeria ba za ta lamunci wasu take-taken zakon ƙasa ba da morocco ke yi a iyakar ta ba waɗanda ba ƙasar ta algeria kaɗai za su jefa cikin bala'i ba har ma da dukkanin al'ummomin yankin yammacin sahara tsohon rikicin tsakanin ƙasashen biyu dai ya samo asali daga saɓanin kan iyakoki bayan da suka samu incin kai daga ƙasar faransa da kuma goyon bayan ƙungiyoyin 'yan tsakanin su a nata ɓangaren ma'aikatar harkokin wajen morocco. ta nuna takaicinta da wannan matakin da algeria ta ɗauka wanda ta ce ya saba wa dokokin ƙasa da ƙasa ta ƙara da cewa zarge-zargen da algeria ke mata ba su da tushe balle makama ministan harkokin waje na algeria ya ce ya sun kase hulɗa ne a sakamakon ƙiyayya da morocco ke nuna masu algeria dai na zargin morocco da hannu a cikin gobar da aka yi a arewa maso yammacin ƙasar wacce a ciki mutane 90 suka mutu sai dai masana da dama na cewar rikicin kasashen biyu bai rasa nasaba da goyon bayan da morocco ke baiwa 'yan yankin kabili na algeria masu neman ɓallewa yayin da algeria ke ba da goyon baya ga 'yan yankin 'yan saharawi na morocco shi ma mai fafatukar neman 'yancin cin gashin kai wani sabani kuma da ya fito fili tsakanin kasashen biyu shine yadda morocco ke ƙara ƙarfafa alakar ta da isra'ila wacce algeria ta shima tana adawa da mamayar da take wa yankunan palestinawa. To jama'a masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas daga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. kuma kawo ƙarshen shirin nan baki ɗaya na wannan safiya to amma da kimar sauran yan daigoki kaɗan hassan barka ya sake dawowa domin ta so mana wasu da gaske labaran da aka riga aka saurara a ziyarar aiki da ya fara a birnin moscow shugaba ibrahim ra'isi na iran ya gana da takwaransa na rasha vladimir putin yayin ganawar shugaba ra'isin ya bayyana cewa babu wani cikas wajen bunƙasa alaƙa tsakanin jamhuriyar musulunci da kuma tarayyar rasha ba mu da iyaka a bunƙasa alaƙa da ci gaba tsakanin moscow da kuma tehran in ji shugaban kasar ta iran ya kuma yaba wa rasha game da yaƙi da ta'addancin da take a kasar siriya da kuma ya taɓo batun yarjejeniyar nukiliyar kasar ta iran shugaba ra'isi ya bayyana cewa kasar na faɗi tashin ganin an ɗage mata haramtattun takunkuman da amurka ta gaba mata a nasa bangaren kuwa shugaba putin ya nuna jin daɗi matuka game da ziyarar da takwaransa na iran ya kai a kasar ta rasha ya kuma aike da sako na fatan alheri ga jagoran juyin juhar musulunci na iran ayatollah said al khamenei babbar rakotun jihar abia a nigeria ta umarci gwamnatin tarayya da ta biya diyar naira biliyan daya ga shugaban kungiyar 'yan aware ta ipob nnamdi kanu kotun ta kuma bukaci gwamnatin nigeria da ta nemi gafara daga shugaban kungiyar akan samaman da jami'an tsaron ta suka kai gidansa a watan satumban shekarar 2017 namdi kanu na kuma fuskantar wata shari'ar akan cin amanar ƙasa da ayyukan ta'addanci a wata babbar kotu a abuja a wani zama da ta yi ranar laraba kotun abuja ta ɗage shari'ar tasa har zuwa ranar 16 ga watan fabrairu mai zuwa ya kuma kai karar gwamnatin najeriya ne gaban babbar kotun ta jihar sa abiya da ke kudu maso gabashin kasar akan harin da ya ce jami'an tsaro sun kai gidansa a wancan lokacin mista kano wanda kotu ta bayar da belinsa ya tsere daga kasar bayan farmakin da jami'an tsaro suka kai gidansa an sake kama shi a watan yuni na shekarar 2021 a wata kasar waje aka kuma ta so su zuwa najeriya gwamnatin najeriya dai ta ayyana kungiyarsa a matsayin haramtacciya shugaban salio julius mado ya sauke babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'ar kasar wato anthony janar daga mukaminsa ba wani dalili da fadar shugaban kasar ta bayar kan dalilin sauke antoni yawo barewa daga aiki sai dai kafofin yada labarai na kasar na danganta cirewar ga afuwar da aka yi wa wasu fursunoni a ranar sabuwar shekara da kuma wani hoto da aka gani ministan ya ɗauka da wani daga cikin 'yan kason da aka saki kafofin yada labarai na kasar sun rawaito cewa mr brewa yana cikin kwamitin da ya bawa shugaban kasar shawarar yafewa fursunoni 160 yanzu an mai gurbin sada muhammad lamin tarahwale bayanai da kafofin yada labarai da dama suka rawaito sun nuna cewa algeria ta girke wasu na'urorin tsaro na zamani kirar kasar rasha akan iyakarta da morocco na'urorin da suka kunshi kyamarori na zamani masu hango duk wani motsin dan adam a cikin dare rai kirar kasar rasha su ne irinsu na farko da aka girke a nahiyar afirka to da wannan zamu karkare sai Allah ya mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji murin su tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara kuma ya karanto labaran duniya kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya